sannan hankali dai wannan rikici na basasa da ya kai gargara a jam'iyyar ta apc ya ta san kassara ta la'akari da irin jigajigan da suka tattara kayansu suka kafa sabuwar apc da suka yi wa lakabi da reform apc wanda wata gada ce da ake yi wa kundin tsarin mulkin kasar togaciya domin bayar da dama ga 'yan majalisu da sanatoci masu ci su yi kaura ba tare da ajiye kujerar mukamin su ba lamarin da ke nuna cewar nan da wani lokaci ungulu za ta koma gidanta na tsamiya ma'ana waɗanda suka tada tarzoma a cikin PDP har suka kai ta wanwar to fa ga alama watakila bukata ba ta biya ba dan haka ba a raba ganimar daidai da su ba lamarin da malaman siyasa irin su Bashir Hayatu Jantile ke cewar wannan al'amari darasi ne ga jam'iyyar ta APC su kuma wayannan da suke wannan abun suka yi sabuwar APC sun nuna kwarancewa ta siyasa kuma sun nuna ilimi dalili shine kunnen tsarin mulkin Najeriya kashi na 68 karamin sashi na 1 da kashi na 109 karamin sashi na 1 ya ba da dama duk ga dan majalisar tarayya ko sanata ko rep ko state assembly in dai iya ba da bujin ibar mukamin sa to in ka duba kashi 75 na cikin masu rigima na new PDP membobin national assembly to idan sun tafi a haka gwamnati tana da karfi alƙalai nata ne ko ta tace suna da yan sanda amma yin da bujin yanzu to sun kore wannan karan batta da yake cikin kundin tsarin mulkin Najeriya abin da ke so ka tabbata shine ka kalli cewa duk mutumin da yake siyasa ya san ba san idan mutum daya saboda idan aka ce ka gyara in ka gyara kai ne mai nasara amma idan an ce ka gyara ka ce karfin ka ya kai ka akwai hatsari su ma mutane irin su ka Kabiru Sa'idu Dakata shugaban cibiyar wayar da kan al'umma akan kyakkyawan shugabanci da tabbatar da adalci ta kaja na da ra'ayin cewar ko shakka babu wannan rikici zai girgiza jam'iyyar APC. Akwai babban kalubale domin idan ka duba jigajigan wayanda suke cikin wannan tafiya mutane ne waɗanda ba wai karfin <clears throat> su kaɗai ba akwai karfin wasu da ke rike da makamai da kuma karfin magoya baya domin yanzu idan ka duba a Bokola Saraki ba zai fita daga jam'iyyar APC shi kaɗai ba sai ya tafi da wasu sanatoci. Rabi Musa Kwankwaso ba zai fita daga daga jam'iyyar apc ce kadai ba sai ya tafi da 'yan majalisun tarayya da 'yan majalisun jihohi da ire-iren su. to amma masana a fannin kimiyyar siyasa irin su farfesa kamil sani fage na jami'ar bayar da ke kano na da nazarin cewar duk da cewa wannan guguwa za ta girgiza jam'iyyar ta apc to amma ba za ta yi tasiri ga kujerar shugaban kasa ba kamar dai yadda ta faru a shekarar 2015 zamanin shugaba jonathan saboda ku abin da ya sa da wuya zai tasiri kuma a sama can shine saboda shi kansa shugaban kasa buhari har yanzu yana da takomashi a wajen jama'a don haka wannan ba zai yi kai shi kamar yadda aka samu a goodluck ya yi abu ba amma kamar yadda na ce zai iya kama shi asarar wasu ƙuri'u da kuma wasu kujeru a wasu gurare shi kuwa abati bako masani a fannin siyasa ya bayyana cewar babban abin da ke haddasa irin wannan shine rashin ingantaccen shugabanci a cikin jam'iyyar ta apc kuma idan aka ci gaba da tafiya haka za a ci gaba da tsalle ana faduwa wannan kuma duk ba wani abu ne ya ja su ba illa rashin shugabanci a ita kanta siyasar apc din ta kasa baki da abin da ka sani a rayuwa akwai ilimin sa akwai kuma ka'idojin sa zuwa yanzu dai akwai sunayen sanatoci da yan majalisu da sunayen su suka bayyana cikin waɗanda aka bayyana sun yi bara'a daga jam'iyyar ta apc sun kuma bi sabuwar tafiya to amma ba kowanne ne aka gani a wajen taron wa sabuwar tafiyar suna ba lamarin da ke nuna cewar akwai yiwuwar yin tufka da warwara nasir salisu zango DW Hausa daga Kano, Najeriya.